السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Madina ya samar da masallaci ya kulle 'yan'uwantaka da ƙawance, ya fara tsuntsuntan makota ya ci gaba da haɗa ƙawance domin a samar da sabuwar gwamnati sai ya shirya alkifahu ko alkafahu addami a rinka tsintsintan wasu mutane ana batar da su zala ya sa tsintsinci wasu mutane a ɓadda su wannan karashe na da haɗari asalin kifawo fahimba da turanci ne assassination kenan a ninka tsantsanta wasu wato rayuwar ta ƙi yiwuwa shugabanci wato ba ƙarama ba ne. ana nema a kafa garin madina kada a manta mutanen maka sun yi shirye-shirye kuma ba su daina ba to kuma suna da wakilai a cikin gida a cikin garin madina duk wannan yarjeniyoyi ba an gama ko wanda ba su yi da sun shiga ba manzala sai rika sa rika musu ɗauki daidai bari dai mu ji ya ne ne alkifahu addami wurin kafa garin madina istijzazatu ƙorashin wa tisalihim bi abdullahi bin ubay quraisha ba su hakura ba sun ci gaba da abinda suka ci gaba da shi na kulle kuma sun yi ƙoƙarin su samar da wakili mai karfi a cikin garin madina shine abdullahi bin ubay domin a haɗa baki da shi a hana zaman rayuwar garin madina da kuma kafa wannan daular da manzala ke so a kafa ta kafin na malaye wata shimfiɗa don mutuna ta ƙaddama ai karatu ya gabata can baya ma adla bihi kufaru makka irin mu'amalan da mutanen makka suka yi da musulmi minan tankilat walwailat daga azaba da wahalhalu alal musulmi na fi makka ga musulmi a rayuwar makka ai in ka farkon littafi lokacin da manzala ya fara da'awa da'awa aka ce ya fasa kowa ma ya ji da aka ce fasda bi ma tu'mar kai shelan addinin nan kowa ya ji ai an ji jiki kuwa tunda sabai an gasa su an azabtar da su an rinka kama mutum a sa karfe a wuta a rubuta sunan shi a jikin shi babba gun al mun karanta a baya an taba jawo shi a ƙasa bayan ya sha duka ya zufa aka budda shi ta garwashin makera bayan naman shi tun daga duwawun shi zuwa bayan shi haƙeyin shi ya tattaro ya a baya saboda sun ce shi makeri ne bari su kora shi da wutan ƙila ai da an masa bai irin wannan sumayya ba bude ta aka yi ba a tsakiyar mutane aka dauki mashi aka buga aka caka a farjinta a gaban kowa shahidi ya ta farko duk a garin maka aka yi waɗannan banda wannan haskakawa ne kawai malam ya ce ai karatu ya gabata duk sun yi irin waɗannan abubuwa ba a yi mukata ba manzara salam da shi da sahabban shi ma tun kafin abu ya nisa garin maka ba sai da aka daina hudda da su gaba kiɗi suka kuma suna cin ciyawa da ganye ba ba abinci suka koma gonan abu talib suka zauna suna cin ciyawa da ganye sai da suka shekara biyu da rabi shekara biyu da rabi ba wai wata ɗaya ko wata biyu in an ka koma baya ku koma baya ku duba yadda mutanen maka suka yi azabtar da abin nan karatu ya gabata kuma ma a taubihi minal jara'ib karatu ya gabata har wa yau abinda bannan da 'yan maka suka zo da shi allati ta haƙo li ajiliha al-musadarat wal qitali inda al-hijra waton abinda suka yi ma musulmi lokacin hijira kuma wanda ya cancantar da manzala rika sa idan an ji kayansu zai wuce waje kaza amma ji a tare a kwaci ai mun ji lokacin suka zo hijira kuma ba a kyale su ba mutum za a biyo shi in an ji ya kama hanya na farko a tare shi in ya an iya tare shi kamar irin su su haibu bin sunanin romi ya kama hanya zai fita suka yi mishi da'ira suka zara ta kubba suka ce ba zai yi ba ka zo garin maka sa'alukan fakiran in an ce sa'aluk irin mutumin da ya zo tantirin bai da komi kamar da yaran matasan yanzu a ce ya zo matsiyaci shi zikau amma kai kuɗi sannan ka koma gari ya ce a'a an dai kuɗi ne ku koma na sa a randa zinare kaza na randa iri kaza zinare kaza na randa wuri kaza na haƙa rami kaza ne kuɗin na can suka gazgata suka koma suka kwakule suka kwashi kuɗin a lokacin da ake hijira kai ka ce ana yaƙi ne duk wanda ya sa fahimta ta gidan shi to kuma kafiran maka da kuma za su jiran gidan ya zama ganima an muka haskaka muka ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ya dawo bayan fitowar maka ya rasa gadin shi ba wani abu nashi wadda ba a sayar ba har kasa bai da kotiya guda ta filin kasa wanda tashi ci ta gado wanda ya mallaka diran musu wanda ya sa lokacin da aka hijira tunanin manzara salam ya koma akan ta ina mutanen maka za su bi a je a tare su su ma su ta ina za su bi a je a kwaci makwafin abin da aka yi an gane wannan ko a kalli yadda abubuwan yanayin ya taso wanda manzo Allah ya bada wani mataki na daidai wannan gaban shine mafita ga musulmi a daidai wannan gaban thumma innahum lam yafiqu min gayyihim bayan wancan azaban bayan wannan matakin na biyu wajen hijira duk da haka bai ishe su ba walam tana'u min an adawa ta adawatihim da har yanzu ba su kame daga adawan ba bal zadahum gaizan kai wanda ma suka koma garin madinan ba sisi komawan nasu ya kara mutanen maka fushi ne fatahun musulmi suna jin haushin musulmin sun kuɓuci wa wajadu ma'amanan sun samu mafaka wa makarran wurin zama bil madina garin madina mafakan da suka samu ma kullum kuma mutanen makan ransu a ɓace yake fakatabu ila abdullahi bin ubay bin salul sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga abdullahi dan ubay dan salul wa kana idzaka mushrikan a wannan lokaci na mushriki ne bai ƙara nutsa cikin kafirci ya zama munawiki ba kun san shi daga mushriki daga mushriki sai ya tsallaka kuma sai ya wuce mushriki gonwa tunda ai munawiki gon mushriki da shi ko to lokacin yana mushriki bai ƙara gaba kan kafirci ya koma munawiki ba sai suka rubuta mushi wasiƙa bi sifatihi ra'isul ansar qabla al-hijra a matsayin shi na cewa ai kafin ai hijira shine shugaban mutanen Madina fa ma'lum ma laysa koma da mu baya ai sananne ne annahum kanu qad tafaqu alai sun yi tufaki ai cewa za su nada shugaba a daina fada kuma sun zabe shi shugaba iyaka an sa ranan bukin ne kafin ranan bukin manzo Allah ya zo ya misali yanzu yan dimokuraɗiyya idan aka zabi shugaba za ka ganci ga ranar da za a zaɓe ga kuma ranar da za a rantsar da shi idan haka za mu ta riga an zabe shi ranar rantsarwa kawai ake jira to su ma haka an riga an zaɓe shi ana jira ranar buki ne har an sai mai ma kan bi na sarauta don an sai mai komi sai manzo Allah ya fado tunda manzo Allah ya faɗo sai kowa ya koma ƙasa shine malai yace fa malum annahum kanu qad tafaqu alayhi ai abu ne sananne mun karanta a can baya shi ma an riga an yi tufaki za a sa shi wa kadu yaj'alunahu malakan sun malikan sun so su sanya shi sarki ala anfusihim laula an hajar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilaihim inda ba da manzo Allah ya hijira ba wa amanu bihi kuma aka yi imani da shi a garin Madina da ba don haka ba da shi ne sarki to wa katabo ilaihi sai suka rubuta wasiƙa zuwa gare shi wa ila ashabihi mushrikin da abokanin shi kafirai mushrikai ya ƙuluna lahun fi kalimatin bata suna gaya musu wasu kalmomi yanke cikin wasiƙan ga abinda malam ya ɗauko kalmomi masu mahimmanci innakum awaitum sahibana kun ba da mafaka da masauki ga ɗan’uwanmu wato ke nan manzan Allah sassalam ɗan’uwansu ne ba shi? mutanen Madina sun bashi mafaka sun bashi wurin zama wa inna naqsimu billahi suka ce muna rantsuwa da Allah ka san mutane maka suka rantsi da Allah saboda ga baitul haram la tuqatilunahu la tuqatilannahu ko dai ku zara takobi ku yaƙe shi ku fatattake shi a garin madinan nan ko kuma za mu zo da mayaƙa mu fidda shi a garin madina aula tukhrijannahu ko ku kore shi ko ku yaƙe shi ku kashe shi ko ku aula tukhrijannahu ko ku kore shi aula na ilaikum ko ko mu taho da kanmu bi na gaba ɗayan mu hatta naqtula har mu kashe mayakanku wa bihu nisa'akum mu halatta wa kanmu matanku su zama mana da nima kaga jigon abin da ke cikin sakon wanda suka ba shi mafaka hawa ba dan uwansu bane su su ne dan uwansu so da ka su fidda shi ko su yaƙe shi ko su shirya ya su kashe shi ko kuma mutanen makka za su zo da kansu za su yaƙi duk wani wanda ya isa yaƙi kenan duk wani namijin da ya tasa za su kai shi lahira inda ai maza ko a al'ada maza ke yaki ko yakin duniya da aka yi na kwanan nan yakin duniya na ɗaya da na biyu ai ba yakin musulunci aka yi ba ko suwa suka yakin ba maza suka yi ba al'adance ai maza ne ko yakin duniya na biyu ana magana sama da miliyan shida maza sojan miliyan shida sun mutu misali to ai kaga al'adan yaki maza ki to za mu yaƙi mayakan ku za mu yaƙi maza da duk wanda ya cancanta sannan mata kuma mu zuba su a jaka sun zan ganima sannan me wa bi mujarradi bulugi hadha kitab daga zuwan wannan wasika qama abdullahi bin ubay bin salul abdullahi dan ubay dan salul sai miƙe tsaye li yumathila awamir ikhwanihi mushrikin don ya aiwatar da umarnin kafiran nan Da shirya a yaƙi manzo Allah ko kuma a raga a kashe shirya mushi gadan zare a je a kashe shi domin kada mutanen abin nan kada mutanen ƙorashawa su duro musu wato ikhwanahul mushrikin min ahli makka wa qad kana yahqidu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam dama sai yana jin haushin manzon Allah ai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lima yarahu annahu talabahu mulkahu saboda yana ga ya kwace mai mulki ya ƙula abdurrahman mun ka'ab abdurrahman ɗan ka'ab ya ce falamma balaga zalika abdullahi bin ubai lokacin da wasiƙan nan fa ta zo garin madina ta zo wurin abdullahi ɗan ubai wa man kana ma'ahu da wanda ke tare da shi min abadatul ne masu bautan gunki ijtama'u liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sai aka fitar da bel a bayan garin madina aka fara shirye-shirye yaya za a kai musulmi hari in yakin cikin gida bai yi waya za a rinka asassination nasu a rinka bin su ana ɗauki daidai ana kai su lahira yaya za a yi suka fara shiri to tun da manzala na cikin garin madina ne kuma a cikin garin madina ake wani shirye-shiryen to ma balaga zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahum da labari zo wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ce to bari je same su to ai a garin Madina ke ya ga labari zai iske shi yanzu misali ana shirye-shirye a cikin garin nan ba ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ai zai yi waji in ba sirrin ya kai sirri ba labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai ce bari je ya same su da kanshi ya zaɓi wasu daga cikin sahabbansa ya je ma'askar ya fita bayan gari inda hannun an fara training na harbi faƙalu sai ce laƙad balaga wa'idu ƙuraish minkum al-mabalik lallai saƙo wasiƙan ƙuraishawa ya kai matuƙar tuƙewa a wurinku wato kun tsorata sakon ƙurashawa ya furgita ku ya tuke wajen furgita ku makanat tukidukum bi aksara ma turiduna an tukidu bihi an fusakum makanat ne ko makadat makanat tukidukum bi aksara ma turiduna an tukidu bihi an fusakum makirtin da suke shirya muku suke so su jira muku da shi su mutanen ƙwarishawa bai fi girman makirtin da kuke so ku shirya ma kanku ba wato bala'in da ƙwarishawa suke so su ɗanɗana muku musibin da kuke so ku ja ma kanku to ya mafi wancan na an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum manzala ce suna so su jefa ku cikin bala'i ne da hannunku ku kashe ƴaƴanku da ƴan uwanku kuma ba za su kyale ku ba za su zo su kuma su karu ku ko ba ka ne ba ai su yanzu mutanen Madina idan suka zara takobi za su yi fada a cikin gida to wa za su yaƙa manzo Allah shi kadai ne da shi da sahabbai kadai musulmi a garin ai ba shi kadai bane kusan in banda gida guda wanda sai da aka jima babu wani gida wanda babu musulmi daga gidan da aka yi raba-raba ne sai gidan da musulmin sun kusa kwashe gidan gaba daya sai gidan da ake daidaiwa daidai, sai kuma gidan da akalla akwai tsararru gida guda ne aka jima ba sa musulmi ko ɗaya ba sai daga baya amma babu wani gida sai face ƴaƴan gidan akwai musulmi to idan za su yi faɗa kenan za su kashe kansu ne dama daga yaƙi suke to kuma suna nan suna musu kullum makirci za su sake dawowa sai sun ƙarisa su ba su ƙalisa ba kuma shi al'adar musulunci ma tun da aka ɗanɗana musuluncin musulman za su daina musuluncin ne ba su bari ba falamma sami'u zalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi wannan huduban to sai suka watsi shi wannan huduban sai kun duba sunan na abi dauda za ku ga yadda ya zo da jawaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri nake ciwo wato za ku ga yadda jawabin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya yi da yadda ya musu nasihu cewa kada a yi shirin wannan fada kuma shi wa manzan Allah ya ba zai kyale su ba ko kuna ga zai kyale su ne ba zai kyale su ba saboda haka bayan wannan wasiƙa ta zo sun karanta sun fara shirin fada dai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je ya same su wannan taro ya wargaje بن abdullahi bin سلول على salul alal ذاك عبد abdullahi bin ابي بن salul a wannan gaban sai ya janye ya fasa fada saboda ya ga in aka ce fada za a yi na gaba da gaba za a zudda jini da yawa sai dai abu wata hanyar kuma ila ta hanyar ɗauki ɗaiɗai ko ta wata hanyar don shi ma ai ɗauki ɗaiɗai din yaƙi ne shi ma ambush ai shi ma yaƙi ne ka rinka faɗa da wanda baka gani shi bai zo an ja layi ba kana faɗa da wanda baka gani shi ma ba ƙaramin tashi hankali bane kuma a cikin faɗa yana daga cikin fada masu wahala masu wahalan harka saboda haka a wannan gaban sai ya ce a watsi kowa ya tafi gida wannan rindina wannan training da ake na bayan gari da abashi limara a huran aure shidan fi ashabihi lokacin da ya ga abokanin nasa sahabanin nasa su waɗanda suke so shiga cikin wannan faɗan sun fahimci abinda manzala yake faɗa kuma sun tsorata cewa za su yaƙi cikin kashi kansu ne kawai a banza walakin yabdu min tasarrufatihi annahu kana mutawati'a ma quraish sai dai kuma harkokin shi ya nuna bai fi kyara shawon ba yana nan yana hada da su yana karban wasu umurni na wasu shirye-shirye na karkashin kasa mutawatsi ma quraish fa kana la yajidu fursatan illa wayan hazaha da ya samu wata dama sai maza zai amfani da daman don ya gurbata addini ko kuma ya kawo matsala ko ya nuna mutane shakka a cikin addinin la'iqa ishar bainal muslimina wal mushrikin domin ya ci gaba da raba alakar da ke tsakanin musulmi da kafiri ya ci gaba da bude ta alakar ya zama wato babu ita inda alaka kaga an saba da juna ba za ya faɗa ba wa kana yadhmu ma'ahu yahud kuma ya kasance in wasiƙa ta zo daga shawa. yakan yi kokari ya hadu da yahuda don su ba shi shawara yahuda da suke zaune a cikin abin nan garin madina din liyu'inuhu ala zalika dan su taimake shi akan fahimtar takarda da kuma abin da za a shirya na cikin gida walakin tilka hiya hikmatun nabi sallallahu alaihi wa sallam التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين كما wannan shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara hikiman shirya wato yarjeniyoyi domin ya samu daman rage wutan bala'in cikin gida in ta taso mataki zuwa mataki wato manzon Allah shi ya sanya a can baya ta shirya yarjeniyoyi saboda ya san a cikin gidan ma akwai masu neman jawo mushi fitina wannan shimfiɗa malam yi ilanu azimatu saddi anil masjidil haram thumma inna sa'ad ibn mu'az a daidai wannan gaba da ake kai wasiqu tsakanin mutanen Makka da Madina wato kafiran Makka da Madina suke kai suke canjin wasiqu ana shirye-shirye yaya za a yi ko a yi fada ko kuma a shirya a sansanation a shirya tsinci dauke daidai sa'ad bin ma’az sai ya tafi garin makka mu'tamiran zai yi umara kun san jahiliya ba umara ba har aikin hajji ma ana yi sai dai aikin hajin an riga an bata shi tunda aikin haji annabi ibrahim ne fara yi. shi fa zala ala umayya bin khalaf bi makka lokacin da ya je sai ya sauka wajen umayya dan khalaf fa qala li umayya yace ma umayya unzur ila sa'ati khalwa ka duba lokacin da garin makka ake ɗauke ƙafa kalwa an riga an ɗauke ƙafa ba jama'a la'alli an a tsofa bilbaiti watakila in samu dama in je in yi ɗawafi fakara da bihi kariban na nahari sai ya fita da shi daidai lokacin da rana take tsakiya wato kenan da safe aka zo gefen ka'aba lokacin da sanyin safe a ta harkoki amma da rana ta buɗe to duk watsewa kusa da rana tana shirin budewa sosai yahu ma abu jahal sai abu jahal ya gansu faƙala ce ya aba safawan ya kai baban safawan man haza ma'ak wannan bakon fa daga ina faƙala sai ce haza sa'ad ya ce sa'ad ne mun mu'az faƙala lahu abu jahal sai abu jahal ya ce ala araka tatufu bi makka aminan wa qad awaitu musiba ce naga kana so kai tawafi ne a garin makka cikin natsuwa bayan kun ba da masauki ga saba kangararru suna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'abotan shi ahlus saba cikin qur'ani akwai innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna ko in an ce sababi sad su ne wanda suka kangare mu addinin da aka saba addinin da aka saba a wancan lokaci shine botun gunki to ba sa yi wato bayan kun ba da masauki ga kangararrun mutane amma kai gashi nan ka zo za ka yi da wafi wa za'amtum annakum tansurunahum yace har mun ji labarin kun raiwa ma za ku taimake su wa tu'inuhum za ku agaza musu amma wallahi laula annaka ma abi sufwan abuja ya ce wallahi da ba din kana tare da abu sufwan ba ma rajata ila ahlika salima da baka koma gida lafiya ba ko da kafa guda da mun sare ma ko hannu ka koma mu maka dan dai wata alama in ka koma ka san ka bugar maka ka koma ba hannu guda ko ba kafa guda fa qala lahu sa'ad sai sa'ad yace wa rafa sautahu alayhi ya daga sauti magana da karfi amma wallahi la in mana'tani haza da ce wallahi in ka turo in tasha in tim ɗinka suka hana ni wannan ɗawafi la'amna na kama huwa a shaddu alaikamin ni ma zan hana ka abin mafi tsananin abinda in na hana ka sai yafi tsanani gare ka fiye da tsananin an hana na dawafi kuka ala Madina, hanyar hanyanka na kasuwanci ina madina ne an gano nan ko nan. magana bata kare ba hanyar shi na kasuwanci tana ina tana hanyar madina ne shi kenan ni ma zan hana ka kenan za a yi mai. za a hana su kasuwanci kuma sun zo za ta tara dukiyar su a kwaci kowa ya san sa dukkan mu'az ɗaya ne daga cikin shugabanni a garin madina ne wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu yana cikin masallaci malaika jibril ya shigo ya tunkari manzo Allah zai je gana da shi yana zuwa wajen manzo Allah sai ce wane ne ya rasu ne a garin Madina na ga malaiku na gaggawa za su kai shi makabata kuke sakaci manzo Allah ya ce yi a garin na fon da ya rasu kuma babu janaza ya ce a wani ya fa ya rasu ku maza ku bincike manzo Allah ya ce tambaya sabai ko akwai wanda ko wani ko an yi rasu wani yau a cikin garin Madina nan aka ce anya ce to ko za a ba to ga asibiti kun san asibitin farko yana cikin masallaci ne asibitin farko a masallaci manzo Allah ya sa fara bude asibiti ya aka duba ana zuwa inda aka kare sa'ad lokacin an sare shi yana jinya sai ga jini na sulala shi shine aka zara ran shi malaika jibril ya ce malaiku dubu saba'in naga sun zo da likafani za su kai shi makabarta ko ku gaggawa a fasa abinda ake a masallacin na ajiya maza kin tsashi a kai shi makabarta ko ko malaiku su dauke shi su kai shi da kansu sa'ad bin mu'az babban sahabi ne duk wanda ya je aikin haji inda ya je ya je ya je ya je badar ya je badar ya je masjidu arish kuma masjuda arish a badar daga garin madina zuwa zuwa badar bai wuce daga nan zuwa kano waye idan mutu ya je masjidu arish zai ga inda sa'ad ya fara kafa kun san da aka je yakin badar sa'ad shi fara ba da shawara ya ce manzo Allah na ga kayan mafarkin zamu yi nasara insha Allah amma ba a yanke hukunci a fada a nasara akan yanke ne a faduwa mu yanke in an fara fadan nan mu za a cinye idan yaki ya cinye mutu ya za a yi da wannan zamu yi lissafi ba in mun ci nasara ya za a raba ganima ba wannan ba shine lissafi ba ganima wannan ta samu za a san da za a yi da ita amma in yakin ya kare ne yaya za a yi sai manzo Allah ce to ya za a yi sai ce to gurin barin kafa wata wata tuta ai wata wata rumfa ita yake ce mata arish a yanzu suna da masjidu arish sun gina shi masallaci za ga sama rubuta masjidu arish wanda ya je badar wanda ya je badar ya gani wanda bai je ba bai gani ba ko kuma wanda ya je aikin haji ko misali ya dawo bai kuma yi binciken wasu abubuwa na ilimi ba misali don ya karu ko yana karantawa don an mai tambaya wasu abin da zai fara Allah ya taimake mu saboda haka sa mun ma'az. a daidai lokacin da ke wannan sakonnin ne ya tafi umra to wani matsala ya faru haka rika dauke daidai ka samu alkifa ko alkafa waye suka rike dauke daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abun ya dame mishi rika sawa wani ya ce a fatar da shi kawai ko ko su ma sun yi haka kaga kafa gwamnati wato ba karamin tashi hankali bane manzo Allah yana so ya kafa gwamnati ne fa amma yana ne abun yana ne mai gagara saboda haka a dungule wannan shimfiɗa malam yayi abinda za mu fahimta mutanen makka sun ɗanɗara masabai azaba nau'o'in azaba ran lokacin suke rayuwa lokacin za su yi hijira ma ba su huta ba bayan sun yi hijiran zuciyar mutanen makka ciki ke da hasada da bakin ciki sun rinka aika wasiƙo har abdullahi Uba ya yi yunkurin ya biye iya ga wasiƙar su in banda manzon Allah sallallahu alaihi ya je musu nasiha duk da haka bai gushe ba yana karban yan sakonni sannan malai haskaka mana akan sa'ad ibn mu'az da irin barazanan da wannan bawan Allah ya masa sai mu sake tashi na biyu quraish hadidul muhajirin wato wasiƙa ta biyu da ta sake zuwa kuma wannan wasiƙan ba wurin kafiran ta taho ba ta taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da saƙo da kuma wasiƙa wanda ta kunshi wasu abubuwa kafin daga bayan manzo Allah kuma ya ga me zai yi al-izn bil qital haka ne ko Allah ya ce mu ke mu sai littafi na gaba ina ga duba kisas kafin bawo ne kisas garbi na ne za a kai